بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنهم من يكتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا فيقول أنا ملتر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء ولو أن فقيرا مسكينا ملترا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها فالله أكرم وأوسع فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا ومنهم من يكتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وهذا من أكبه الجهل وأبين الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسكة والقونة والمسرين على الكبائر fahasha bi rasulihi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ruda bi ma ya ruda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa kattika li ba'dihim ala qawlihi ta'ala inna Allah yakfiru dhunuba jami'a wa hadha aidan min aqbahi al-jahl fa inna shirka dakhilun fi hadhihi al-aya fa innahu ra'su dhunubi wa asasuha wa la khilafa anna hadhihi al-ayata fi haqqi at فإنه يغفر ذنب كل ذ... كل تائب من أي ذنب كان ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة وهذا إنما أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه فإنه سبحانه فإنه سبحانه ها هنا أمم وأطلق فعلم أنه أراد التائبين وفي سورة النساء قصص وقيد فقال إن الله لا يكبر أن يشرك به ويكبر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر سبحانه أنه لا يكبر الشرك وأخبر أنه يكبر ما دونه ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره وكاكترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه وقد يقول بعضهم إنه لكن المكتر حجته وهذا جهل كبير وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه واتى سبحانه بلفظ الكريم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 ina mana barka da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata da ran laraba 27 ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 12 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa Ishafi na al-imam ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine ne majalisunmu na shida na wannan littafi a kuma jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci wannan shine biyu kuma idan ba mu manta ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana yi mana magana akan asnafil maghrurina wato nau'ikan waɗanda suke rudar kansu ko shaidan yake rudar su suke yaudarar kansu don haka suka ki barin abinda suke yi na laifi suka ki tuba su koma ga Allah saboda wasu abubuwa da suka wa suka rikewa waɗannan abubuwa kuma suna yaudararsu. su daga ciki mala yake cewa mala yake cewa minhum man yaqtaru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an azabihi wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi shay'an wa rahmatahu lahu la yanqusu min mulkihi shay'an wato yace daga cikin waɗannan rudaddin akwai wanda yake ruduwa da cewa Allah mai girma da buwaya ghaniyun an azabihi mawadaci ne ga barin azabtar da shi wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi shay'an kuma idan ma ya azabtar da shi ai wannan ba zai kara wa Allah cikin mulkinsa wani abu ba wa rahmatahu lahu ko kuma in ya ji kansa la yanqusu min mulkihi shay'an wannan ba zai rage komai daga mulkinsa ba fayaƙulu ya sa'an nan ya ce ana mutarrun ila rahmatihi ne mai matsuwa ne wajen buƙatuwa ga rahamar ubangiji wa huwa aghnal shi kuma ubangiji shi ya fi dukkan wani mai wadata wadata walau anna faqiran miskinan mutarran ila sharbati ma da a ce za a samu wani talaka abin tausayi wanda yake ya matsu zuwa ga makwarwa ta ruwa inda man fi darihi shattun ya jiri a gurin wanda yake a cikin gidansa akwai wato ƙorama ko kududdufi wanda yake gudana da ruwa lamama na ahumin ha da wannan mawadacin ko wannan mai gidan da ba zai hana shi wannan makwarwa ɗaya ta ruwan ba fallahu akramu wa ausa'u sai ya ce to kaga Allah shine mafi karamci shine mafi yalwa ta wadata fal maghfiratu la tanqusuhu shay'an gafararsa gafararsa ba za ta rage masa komai ba wal uqubatu la tazidu fi mulkihi shay'an sannan uquba ba za ta kara masa komai a mulkinsa ba wannan ita ce hujjar iblis da yake rada ma wasu rudaddu waɗanda suke cikin ayyukan laifi kace-kace yayin da aka yi musu nasiha aka nemi su tuba su bar abin da suke yi sai su yi hujja da irin wannan hujjar ce to ai Allah ta'ala mawadaci ne baya buƙatar azabtar da mu dan ya azabtar da mu me zai kare shi a mulkinsa sannan Allah mawadaci ne dan ya tausaya mana duk da muna masu laifi ya yafe mana ya sa mu a sa, ya gafarta masa ai wannan ba zai tauye wani abu daga cikin mulkinsa ba suke cewa baka ga da a ce wani wanda yake mabukaci wanda yake cikin bukata ta ruwa zai zo gidan wanda gidansa akwai kududdufi na ruwa tafkin ruwa yana gudana wannan mabukaci ya nemi ya sha makwarwa ɗaya ba zai hana shi ba kuma don ya ba shi wannan makwarwa ɗayan wannan ba zai rage shi da komai ba su ce to kaga Allah a wa ausa'u ya fi karamci ya fi yalwar rahama don haka don ya gafarta mana duk da muna laifi ba mutu ba ba wannan ba zai cuce shi komai ba ba zai rage shi a komai ba wato ukubar kuma da zai mana wannan ba za ta kare shi a mulkin a mulkin su komai ba wannan kaga hujja ce ta iblis da yake rada ma masu laifi su ki tuba zuwa ga Allah su ki barin abin da suke yi na laifi suna dogara da cewa Allah ta'ala ai mai rahama ne Allah ta'ala mai gafara ne Allah ta'ala mai yafiya ne Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay saboda haka sai su rika hararo rahmar ubangiji a yayin da kuma za su makance ga barin ganin cewa Allah ta'ala kuma mai ukuba ne Allah ta'ala kuma mai azaba ne Allah ta'ala ya tanadi gidan aljanna haka nan ya tanadi gidan wuta yayi wa aljanna mutananta yayi wa wuta mutananta saboda haka sai su manta duk da wannan da haka sai su ci gaba da aikata abinda suke aikatawa na laifi ba tare da sun tuba ba ibnul qayyim yace to duk wanda ya samu kansa a cikin wannan to yana cikin waɗanda suka rudi kansu yace to banda su kuma akwai waɗanda su kuma suke rudar kansu ta hanyar ɗauko wasu nasussuka na alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama su yi musu gurguwar fahimta su sanya su ba a mahallansu ba su ɗauko aya su fahimce ta ba daidai ba su ɗauko hadisin banzu sallallahu alaihi wa sallama su karanta shi su fahimce shi ba daidai ba wannan gurguwar fahimtar kuma sai ta taimaka wajen su ci gaba da abin da suke yi na laifuffuka su ki jawowa da baya wannan duk yana daga cikin rudu da ainihin zuciya take wa dan adam ko kuma shedan yake yi wa dan adam yace wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil qur'ani was sunnah ce daga cikin irin waɗannan rudaddin akwai wanda yake ruduwa da wata gurguwar fahimta wacce yayi shi da ire-irensa daga nasussukan alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama fattakalu alaihi sai suka dogara akan wannan gurguwar fahimta kattikali ba'dihim yace kamar yadda zaka ga wasu suna dogara ala qaulihi ta'ala akan fadarsa ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kuma da sannu ubangijinka zai yi ta baka har sai ka yarda qalu sai suka ce wa huwa la yarda an yakuna fi nari ahadun min ummatihi shi kuwa manzo ai ba zai yarda a ce ga wani ɗaya daga cikin al'ummarsa ya shiga wuta ba suka ce to tunda Allah ya ce zai yi ta bawa annabi zai yi ta bashi zai yi ta bashi har sai annabi ya ce na yarda na gamsu to kaga ashe ba wanda zai shiga wuta domin da zarar aka bashi aka bashi ya tuna akwai wane da wane da wane kuma cikin al'ummar sane suna wuta zai ce da saura ya ubangiji a ƙara ciro wasu a ciro wasu a ciro wasu har sai an kwashe kowa da kowa daga cikin al'ummarsa daga daga wuta sannan zai yarda to kaga a bisa wannan gurguwar fahimtar da suka yi wa ayar babu wani wanda zai shiga wuta cikin wannan al'umma tare da cewa a cikin wannan al'umma akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba cikin wannan al'umma akwai mumini akwai munafiki cikin wannan al'umma akwai fajiri akwai kuma mai da'a ga ubangiji cikin wannan al'umma akwai wanda yake bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sau da kafa akwai kuma wanda yake mata zagon ƙasa haka akwai nau'uka na mutane daban-daban akwai wanda ya aiki tukuru ya tsaya ya jajirce ya dage wajen biyar Allah akwai kuma wanda ya dage ya jajirce wajen biyar shedan a ce kuma dukkaninsu za su samu sakamako iri ɗaya dukkaninsu babu wani wanda zai shiga wuta babu shakka wannan halittar da ubangiji ta'ala ya na wuta da kuma aiko da manzanni da saukar da littattafai ya zama wasa ya zama wasa tun da babu wani wanda za a ƙona saboda ya bar wannan aiki da Allah ta'ala yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi na alkur'ani da suka zo wanda suke tattare da nususul wa'id suke tattare da wato tsoratarwa ga dukkan wani wanda yake saba wa Allah da manzansa cewa ya yi a hankali in bai bari ba makomarsa wuta sun zama ayoyi ne waɗanda ba su da ma'ana kenan ba su da wani amfani wa manya a Allah wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu lahu azabun muhin sai ya zama ba ta da wani amfani Allah ce wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ya ƙetare iyakokin Allah Allah zai shigar da shi wuta zai kuma zauna cikin ta har abada walahu azabun muhin yana da azabar da take ta wulaƙanci. sai zama ba ta da ma'ana tun da ma'ana tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai fitar da shi ba ma zai bari a shigar da shi wuta ba ko kuma innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci wuta suke ci balbal kuma zai shigar da su wuta mai tsananin kuna sai ya zama bata da ma'ana tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bari a shigar da su wuta din ba haka kenan zaka karanta alqur'ani kana jin ayoyin ayoyin azaba ayoyi na narko amma ba za su girgiza maka zuciya ba ba za su tsoratar da kai ba sai ya zama na kawai wato kamar kana karanta wani abu ne wanda yake almara ba gaskiya ba to kaga wannan ba karamar wato gurguwar fahimta ba ce shi yasa malam yake cewa wa min aqbahil jahli Wani yana daga jahilci mafi muni wa abyanil kadhibi alaihi yana daga ƙarya mafi bayyana ga Allah ta'ala da manzo sallallahu alaihi wa sallama fa innahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yarda bima yurdi bima yarda bima yurdi rabbahu azza wa jalla yana yarda da abin da yake yardar da ubangijinsa da abin da Allah ta'ala ya yarda da shi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yarda da shi annabi ba zai yarda da abin da Allah ta'ala bai yarda da shi ba Allah ta'ala ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji ba zai taba yarje wa bayansa kafirci ba to haka annabi su ma ba zai taba yarje musu kafirci ba abinda Allah ta'ala ya yarje wa ya yarje daga bayansa shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake yarda da shi wallahu ta'ala yurdihi ta'zimu zalama wal fasaqa wal khawana Allah ta'ala azabtar da azzalimai da fasikai da maciya amana wal musirrina ala al kaba'iri da masu dogewa da dagewa akan saban akan manya laifuka wannan azabtar da waɗannan yana yarda da Allah fahasha rasulallah to Allah ya tsari manzonsa sallallahu alaihi wasallama Allah yarda bima yarda bihi rabbuhu ya ce shi bai yarda da abinda da ubangijinsa ya yarda da shi ba tabaraka wata'ala tunda har Allah ta'ala shi ya yarda duk wanda yake azzalimi zai azabtar da shi duk wanda yake fasiki zai azabtar da shi duk wanda yake maci amana mai dagewa akan laifuffuka manya-manya Allah ta'ala ya yarda ya azabtar da shi to Allah ya tsari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce shi ya ce wa Allah ni ban yarda ba abu shakka hadisi ya tabbata a cikin sayowar bukhari a cikin sayowar muslim hadisin abdullahi ibn amur ibn al'as annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karanta faɗar Allah ta'ala game da annabi ibrahim alaihi salam da yake cewa rabbi inna innahunna abdalla kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji gumaka sun ɓatar da mutane da yawa faman tabi'ani wanda duk ya bi ni cikin mutane yayi mun biyayya fa innahu minni to wanda yana tare da ni wa man asani wanda kuma ya saɓa min fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai tausayi mai jin kai sannan ya karanta faɗar Allah ta'ala game da annabi isa alayhi salam lokacin da yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in har Allah ta'ala ka gafarta musu to daman ba in tu'adhibhum in kai musu azaba to daman kai bayan abin nan daman su bayin ka ne in tu'adhibhum in tu'adhibhum fa innahum ibaduk in kai musu azaba daman bayin ka ne kana abin da ga dama kai da su zaka iya yi wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai lalle gagaraba ne mabuwayi kuma mai hikima cikin ayyukanka annabi da ya karanta wannan sai ya fashe da kuka sai Allah ta'ala ya ce wa jibril je ka tambayi ma'aiki je ka tambayi muhammad ma yubkihi wallahu a'lamu Allah ya fi kowa sanin me dalili ce amma je ka tambaye shi jibril ya zo ya tambaye shi me yake sa ka kuka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa abinda ya gaya masa sai Allah ta'ala ya ce to a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa fa sayurdika wala yasu'uk ya daga annabi sallallahu alaihi ya daga hannu ya ce ya ubangiji ummati ummati al'ummata al'ummata Shi ne Allah ta'ala ce to a gaya masa ubangiji zai yarda da kai ba zai munana maka ba to wannan hadisi abinda yake nunawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zai ceci wasu daga cikin al'ummarsa waɗanda suka mutu da imani a zuciyarsu amma kuma sun yi wasu laifuffuka da suka cancanci shiga wuta don haka ubangiji ya shigar da su wuta annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi musu ceto zai nemi a cece su saboda wannan imanin da suke da shi a fitar da su a shigar da su aljanna kaga wannan ba shine zai sa mutum ya doge akan laifi ba tunda abinda dan adam yake bukata shine kubuta daga azabar wuta wa qina azaban nar abinda muke so kenan Allah kubutar da mu daga azabar wuta ba wai mutum ya shiga a dan kona shi ba sannan ya fito wannan ba ba ne a bukatar mutum ba to saboda haka ka ga mai sabo babu shakka idan bai daina ba ya cancanci azabar Allah kuma kada ya fidda tsammanin cewa ko kada ya sa wa ransa cewa ai shi ba ba za a yi masa azaba ba duk da gashi yana laifi a'a ya rika jin cewa wannan abin da yake yi ubangiji ta'ala ba zai kyale shi ba zai iya masa azaba shi yasa malam yace wannan fahimta da suka yi mummunar fahimta ce babu wanda ya irin wannan fahimtar daga cikin manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai ko wasu manyan malamai haka nan yace wa kattikali ba'dihim ala qawlihi ta'ala inna allaha la inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a da kuma dogaro da wasu suke yi akan fadar Allah ta'ala inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a cewa Allah yana gafarta zunubai duka suka ce to tunda Allah yana gafarta zunubai duka dan me zamu ji tsoron yin zunubi tunda dai har zai gafarta mana zunubai duka qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina waɗanda ku ketare iyaka cikin laifuffuka ga kawunan ku la taqnatu min rahmatillah kada ku kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah ta'ala shine mai gafara mai jin kai suka ce to kaga wannan aya ai abinda take nunawa shine duk laifin da zaka yi Allah zai yafe maka zai gafarta maka don haka dan menene zamu ji tsoron yin laifi kaga mummunan fahimta suka yi wa ayar alqur'ani sun aje ta ba ta ba shi yasa malam yace wa hadha aidan min aqbahil jahli wannan ma yana daga cikin mummunar fahimta yana daga cikin mafi munin jahilci saboda me yace fa inna shirka dakhilun fi hadhihi al-aya ai shirka ta shiga cikin wannan aya fa innahu ra'su dhunubi wa asasuha domin shirka ita ce kololuwar zunubi ita ce kuma jigon zunubai gaba daya duk wani zunubi akan ta yake duk wani zunubi ƙasa da ita yake ita ce kololuwa kuma ta shiga cikin wannan ayar shin wannan ayar in tunda shirka ta shiga tana nuna kenan idan mutum ya mutu yana shirka Allah zai gafarta masa yana nuna kenan ayar tana nuna idan mutum ya tuba Allah zai gafarta masa kowane irin laifi yake ko da shirka yake in ya tuba ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya tattara batun shirka ya tattara ayyukan shirka ya watsar Allah ta'ala zai gafarta masa wannan shine abin da ayar take magana ayar tana magana ne akan attaibuna waɗanda suka tuba suka ce ya Allah mun yi laifi mun yi nadama ba za mu ƙara ba waɗannan su ne ayar take magana a kansu domin shirka tana cikin abin da ayar ta ƙunsa shirka ko Allah ba zai gafarta wa mai ita ba sai ya ce ya daina to tunda haka ne kaga ayar ba tana nuna cewa ka je ka yi ta aika aikar da ka ga dama ba ko da baka tuba ba Allah zai gafarta maka saboda inna la yaghfiru dhunuba jami'a shi yasa malam yace wala khilafa babu sabani tsakanin malamai anna hadhihi al-ayata fi haqqi taibina wannan ayar tana maganar waɗanda suka tuba ne cewa kada ku ga manyan laifuffukan kada ku ga girman laifuffukan da kuka yi wannan laifuffuka ku ga cewa Allah ba zai gafarta muku ba saboda ganin girman su a'a kada ku fidda kauna ku ce kun tuba ku nemi gafara ku nemi yafiya ubangiji yana yafa dukkan zunubai shine abin da ayat take nufi saboda haka ko shekara nawa mutum yayi yana aikata kafirci yana aikata shirka in ya zo ya ce ya tuba ya musulunta ya bar abin da yake yi a baya na shirka Allah zai karɓi tubansa zai yafe masa zai tashe shi cikin muminai musulmi wannan shi ne abinda babu wani lokaci da za a ce dan mutum ya yi shekaru ko ya daɗe yana wasu laifuffuka ba za a yafe mishi ba sai dai in ya kai wannan a zango na gargara wato Allah ya zo ya aiko mala'ikan karɓar rai to a wannan lokaci ya makara amma matukar dai da lafiyarsa ko bai zo wannan marhala ta gargara ba in ya ce ya tuba Allah ta'ala zai yafe masa wannan shine abin da ayar take nufi don haka ayar cikin suratul zumar wanda ita ce wannan tana magana ne akan wanda suka tuba saboda haka ayatu tauba ce ba ayatul istighfari ba kusa akwai bambanci tsakanin istighfar da tuba istighfar ka ce astaghfirullah wani abun ma baka san kayi ba wannan istighfarin yasa Allah ya maka ko an je lahira ubangiji ta'ala ya lullube ka da rahamarsa ku gana tsakaninka da shi ya ce kana tuna laifi kaza kana tuna laifi kaza a tazkuru zamba kaza a tazkuru zamba kaza har sai mutum ya riga ya saduda ya yi yaƙinin cewa ya gama halaka sai ce to kamar yadda na sistirta maka a duniya nan ma na sistirta maka na gafarta maka wannan abin da ya shafi banda abin da ya shafi shirka banda abin da ya shafi kafirci haka wannan istighfari tuba kuma shine mutumin da yake laifi ya san ga laifin da yake ce Allah ta'ala na tuba ka yafe min na yi nadama ba zan ƙara ba to Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa amma ita shi istighfari Allah in ya ga dama ya yafe in ya ga dama kuma ya kiyafewa shi yasa malam yace wala khilafa anna hadhihi al-ayata fi haqqi at-ta'ibina wannan ayar tana maganar tuba ne tana maganar masu tuba ba masu istighfari ba fa innahu yakfiru kulla dhanbin litta'ibi Allah yana yafe dukkan wani zunubi ga wanda ya tuba ayya dhanbin kana kowane irin zunubi ne inda ya ce ya tuba Allah ta'ala yana yafe masa saboda haka waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi masa irin su Abu Jahl irin su Al-Walid ibn al-Mughira irin su Ubay ibn Khalaf da sauransu da sauransu manyan sanadi da Quraysh da a ce sun tuba sun ce sun bari Allah ta'ala zai karɓi tubansu kai ga ma waɗanda suke yi wa Allah ƙage ƙazafi suke cewa Allah ta'ala yana da ɗa waɗanda suke cewa Allah ta'ala yana da ɗa Allah ta'ala ɗayan uku ne Allah Allah Isa Allah a maryam Allah waɗanda suke wannan wanda Allah ta'ala ya faɗi girman girman abu takadu samawatu ya minhu na minhu watan ard wa wata al-jibalu hadda an da'u rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an da walada ka duba yadda ubangiji ya suranta girman laifin yace saboda wannan maganar girmanta na cewa Allah yana da ɗa sama ta kusa ta tsatsagi ƙasa ta kece duwar watsu su rushe su rugurguje su zama yashi an da'audar rahmani walada saboda sun yi da'awar Allah yana da ɗa ka duba girman eh, ce kaburar kalimatan ta min afwahihim in ya illa kaziba. ba kalmar da suke faɗar Allah yana da ɗa ta yi girma kalmar da take fita daga bakin su nan babba ce amma duba ubangiji ta'ala sai yake cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna yanzu ba sa tuba ba ba za su nemi Allah ya yafe musu ba wato da za su tuba su ce Allah ya yafe musu shikenan in tahu khairan lakum ku bari ku bar wannan abin shi ya fi muku alkhairi duk girman duk da Allah ya suranta girman kalmar da yau mai faɗar wannan kalmar zai zo ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mukhlisan biha ya mutu dakhala janna ya faɗi wannan kalmar da ikhlasi kuma nan take Allah ya karɓi rasa sai shiga aljanna sai ya riga ma wani tsohon musulmin saboda haka babu wani tuba wani zunubi da Allah ba ya wa mai tuba shi ne abinda ayat take cewa la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an inna huwal ghafurur rahim ay yaghfiru dhunuba jami'an liman taba liman taba shi yasa yace jami'an aka haɗe gaba ɗaya aka dunkule ba a warware su ba aka ce babba ko ƙarami ma'asiya ko shirka a'a az-zunuba jami'an ubangiji yana gafarta wa mutane walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi ta'ibina labatalat nususul wa'idi kulluha da a ce wannan ayar tana maganar waɗanda ba waɗanda suke masu tuba ba da a ce wannan take nufi to da duk wani nassi da ubangiji ta'ala ya faɗi narko a ciki da ya rushe ya ɓaci da ba zai yi ma'ana ba inda har Allah kowane zunubi kai ya gafarta to dan me zai ce wanda ya kaza zai shiga wuta wanda ya kaza za a sa shi a wuta sai ya zama duk ba su da amfani ashe kaga ayar tana maganar waɗanda suka tuba ne wa ahadithu ikhraji qaumin minal muwahhidina haka nan hadisan da suka zo suke maganar annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto salihai za su yi ceto su fitar da wasu masu tauhidi daga wuta da waɗannan hadisan sun zama a banza to wa za a sa wutar har su fitar da shi tunda an fahimci ayat tana nufin duk zunubi Allah yana gafarta shi kawai ko da ba a tuba ba to da babu maganar kuma shi to wa za a ceta kowa ya tafi aljanna wannan aqidar ahlus sunna ba haka take ba aqidar ahlus sunna Allah ta'ala yakan sa yan aljanna aljanna yan wuta ya sa su a wuta cikin waɗanda za a sa a wuta akwai waɗanda suke yan wuta na haƙiƙa akwai kuma waɗanda bakunta suka zo akwai waɗanda suke ‘yan wuta ne na gaske akwai kuma waɗanda sun ɗan shigo ne amma ba gidansu ba ne saboda ka baƙi ne a cikinta za ka ita za ta cinye su abinda za ta bari kawai mawazu sujudi inda suke sa goshinsu suna sujjada don haka su za su mutu saboda su ba 'yan gidan ba ne daga baya a sake raya su a kai su aljanna kaga ashe tun da har akwai nususu shafa'ati nasu sukan da suka yi magana akan shafa'a wannan ya nuna kenan ayar ba tana maganar gafarta zunubai ne gaba ɗaya ba ko da mutum bai tuba ba a'a tana maganar gafarta zunubai gaba ɗaya ga wanda ya tuba malai ce wa hada inna ma utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi ta inda aka zo ma shi mai wannan fahimta an zo masa ne ta ɓangaren ƙarancin iliminsa da ƙarancin fahimtarsa yana da ƙarancin ilimi fahimtarsa kuma tana da ƙaranci shi yasa sai ya fahimci ai ayar tana nufin ko baka tuba ba Allah zai gafarta maka zunubanka gaba ɗaya haka sake ba ƙaidi fa innahu subhanahu huna ammama wa atlaqa fa ulima annahu arada ta'ibina a wannan ayar da muke magana ta suratul zumar ubangiji ta'ala ya faɗi maganar a game a haɗe a dunkule a cure ya kuma sake ta gaba ɗaya bai mata ƙaiji ba sai muka fahimci kenan waɗanda suka tuba yake nufi ce inna allaha ya dhunuba ya shafi duk wani zanubi jami'an kowanne irin zunubi gaba ɗaya na kowa da kowa ashe yana nufin wanda suka tuba wa fi suratul nisa'i khassasa wa qayyada a can kuma suratul nisa'i sai ubangiji ta'ala ya kawo ayar a keɓance ya kuma yi mata kaidi ya sa mata da baibayi Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga anan sai ubangiji ya bambance tsakanin shirka da zunubin da bai kai shirka ba a can ba a yi wani bambancewa ba sai muka fahimci ana nufin masu tuba nan kuma da yake magana gafara ake zalla ba magana tuba ba sai ubangiji ya bambance tsakanin shirka da laifin da bai kai shirka ba ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi allah ta'ala baya gafarta a yi shirka da shi baya gafarar a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta abinda bai kai shirka ba sai ya ce liman ya sha'u ga wanda ya so ga a can babu wani liman ya sha'u saboda maganar tuba ce ubangiji ya yi alkawarin in ka tuba zai yafe maka inna mattaubatu ala Allahi lillazi na ya'amalu na su abi jihalatin sun bai tubu na min kanfa ula'ika ya tubu Allahu alaihim ubangiji ya yi alkawari in dai za ka tuba to shi yafiyar tana kansa inna mattaubatu ala Allahi lillazi na ya'amalu na su abi jihalatin saboda ka in dai har ka tuba baka makara ba ubangiji zai yafe maka wannan alkawari ne ya daukar wa kansa inna allaha la yukhliful mi'at ubangiji ya alkawari baya baya kare alkawari baya saba alkawari amma anan gafara ce ma'ana kayi laifi baka tuba ba kuma ka je lahira Allah ta'ala ya yafe maka ya lullube ka kamar yadda ya lullube ka anan kai laifin ba lalle ma an sani ba ubangiji ya rufa ma asiri to tana yi wa a lahira in ya ga dama shi sa ce liman ya sha in ya ga dama can ma ya lullube ka ashe ga mai saban Allah sabansa da bai kai shirka ba tahtal mashi'ati kamar yadda muka sha faɗa tahtal mashi'ati yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya ga dama ya ce ya yafe masa in Allah ya ga dama ya yi masa azaba gwargwadon laifinsa to kowannan yau a ce kana tatal mashi'aci a ce ga kanan tatal mashi'a ba a da tayu tayu to kaga wannan ma matsala ce wannan ma matsala ce shi yasa sai kai kokarin ka tuba fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru shirka Allah ta'ala ya ba da labarin cewa shi fa baya gafarta shirka wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu yace amma yana gafarta abinda bai kai shi ba bai kai shirka ba walau kana hadha fi haqqi ta'ibi da a ce wanda da wannan ayar tana maganar mai tuba ne lam yufarriq lam yufarriq baina shirki wa ghairihi da ba zai bambance tsakanin shirka da waninsa ba tunda da shirka da abinda bai kai shirka ba duk idan mutum ya tuba Allah yana yafe masa saboda haka waccan aya da aka yi mata gurguwar fahimta malai ce ba haka take nufi ba <coughs> inda a ce shi wancan da ya yi wannan fahimtar <coughs> ya tsaya ya yi duba na tsanaki ya kalli ayar suratun nisa da ya fahimci cewa fahimtarsa ta farko gurguwa ce malai ce wa kaktirari ba'dul juhali bi qawlihi ta'ala da kuma yadda wasu jahilai suke ruduwa suke ruduwa da faɗar Allah ta'ala ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai mutum me ya ruɗe ka game da sha'anin ubangijin ka mai karamci fa Kulu wai sai shi mutum idan an masa wannan tambayar ya ce karamuhu ka ya Allah har ma ya kad ya ƙulu har ma wani daga cikinsu don gurguwar fahimta yake cewa innahu luqinal innahu laqanal mubtarra hujjatahu wai Allah ta'ala ya laqana wanda wanda ya rudu ko aka rudu ya laqana masa hujjarsa wato ya nuna masa a fakaice abinda zai yi hujja da shi ya kuuta a gurin Allah wato wai idan aka je lahira Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim sai ya ce gharrani karamul karimi wai shi yasa Allah ya faɗi alkarim wato yana maka hannunka mai sanda yana nuna maka likesh din ga ansar fa alkarim din nan da aka faɗa dan ka ita ce ansar in alayira Allah ya tsiye ka ka yi laifi iri kaza iri kaza me ya ruɗe ka ka ce karamcinka ya Allah sai ya ce to tafi to wannan wasu sun faɗa haka amma ba magana ba ce ta ilimi a nan ubangiji ya faɗi wannan ne fi siyaƙil wa'id kuma ubangiji da ya faɗi magar raka bi rabbikal karim dalilin kawo sunan alkarim wanda ubangiji ya fassara karamcin allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma a rakkabak ya faɗi irin karamcin da ya maka da duk duniya in za ta haɗu ba za ta iya maka irin nan karamcin ba ya halicce ka akwai mai iya halittar ka babu shi ya daidaita halittar ka ka fito mutum a cikin kyakkyawan diri fi Sani taqwim ya baka gabobi irin wanda ake bawa mutum ya sa kowace gaɓa a mahallinta ya ba ta aikin da ya dace da ita take gudanar da aikinta cikin biyayya gare ka ba ta yi maka tutsu ba ba ta yi maka tawaye ba in yau kana son abu da ka miƙa hannu sai ya ɗauko maka kana son miƙewa da ka tashi sai ka tsaya a akan ƙafafuwanka kana son ka ga abu da ka kai idanka sai ka gan shi magana ce sai kunne ya sauraro maka duk gaɓoɓin nan yasa suka zama masu biyayya gare ka bai sanya su yi maka tawaye ba ka yi ƙoƙarin miƙa hannu ya ƙi ka ta ka ta ka ta ya ƙi Allah ga dama sai ya ba ba ba shi ma yana bin kwaman na ubangiji ba Eh? ka duba lahira da duk za su yi wa mutum shaida bai ji bai ankara ba sai dai ji hannunsa yana bayani yana taɗi kafafuwa kunnuwa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay ce wafatin su yaya za ku rika mana shaida ce ai wanda ya sa kowa yake magana ya bashi ikon magana shine yanzu mu ya babu in ya ga dama sai ya ba su ikon yi ma tawaye ga hannunka da lafiya da komai amma ka su daga shi amma duk ubangiji ya maka wannan fasawaka fa'adalak ya daidaita halittarka fi ayi suratin ma cikin kowace irin kama ya ga dama rakabak ya hada ka wannan akwai karamcin da yafi wannan akwai wanda zai iya maka wannan karamcin babu shi yau aka ce mutum ya rasa kafarsa sai dai kafar katako kuma ko ta ruba, ko ta karfe amma wannan kafar da ya rasa kamar ta ba za ta samu ba duk duniya duk inda zai je ko nawa zai kashe zai tara likitocin duniya gaba ɗaya su ba da lokacinsu da iliminsu da tunaninsu a kansa ba za su iya yi masa ɗan yatsa ɗaya da zai rasa ba to umagiji diya maka wannan kyauta baka ba shi komai baka yi masa komai da zaka ce ka cancanci wannan abun ba wannan ba karamci bane to me ya rude ka kaske saba masa saboda ka kalmar alkarim anan don a nuna girman ko munin saban Allah ɗin ka san ka saba wa karimi ya fi muni akan ka saba wa la'imi wanda yake mugu ne marowaci ne don ka yi buris da shi ka share shi ba za a ga munin wannan ba kamar a ce mutum ne mai karamci mai kyautatawa ya maka goma ta arziki amma ka gan shi ka ɗauke kai ka gan shi ka yi tsaki babu shakka wannan ya fi muni to ambatan karimi a nan liqubhil ma'asiya dan ubangiji ya nuna maka munin saban shi yasa aka faɗi alkarim shi yasa ubangiji ya fassala wannan karim din to kuma ka ce karamuka ai ka ƙara kama kanka wato duk da nama karamci kai kuma za ka yi butulci ka ka kama kanka lam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar Allah ce kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma ilayhi turja'un wannan karamci ne ya muku babu ku yayi ku yaya kuke butulce masa ce wanta uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ashe kaga ayi ma ni'ima ka butulce wanda yafi komai muni yafi komai muni shi yasa kalmar alkarim anan ba wai lakkana maka hujjarka ake ba a'a dan a nuna maka abin da kai ya yi muni kwarai da gaske domin ka saba ma wanda ya yi maka karamci an gane ko to amma sai suka yi gurguwar fahimta sai suka ce ai nan ubangiji yana rada wa mutum hujjar ne in an ce magar raka bi rabbikal karim sai ya ce gharrani karamul karimi wa hadha jahlun qabih mala yace wannan jahilci ne mai munin gaske wa inna ma gharrahu bi rabbihil gharur al gharur mai rudu shine shaidan shine ya rude shi shaidan ne ya rude shi wa huwa shaitan wa nafsuhu al amaratu bisu da ransa wacce take yawan umarninsa da mummunan aiki wa jaluhu da jahilcinsa kamar yadda ya zo a cikin wasu asar umar ibn al-khattab ce aka karanta magar raka bi rabbikal karim ya ce jahaluhu ya jahilci ubangiji shi ya sa har ya rudu da bai jahilci girman Allah ba ba zai samu kansa cikin wadda rudin ba duk wanda ka gaishe a rude yana saban Allah yadda ya ga dama to bai san Allah ba bai san Allah ba shi ya sa Abdullahi dan masu yake cewa kafa bil jahli iktiraran kafa bil iktirari jahlan wato babu abin da ya kai jahil babu abin da ya kai jahilci kamar ruduwa mutum ya rika ruduwa da kansa ya rika ruduwa da abin da yake yi to wannan alal haqiqa ansar ma raka bi rabbikal karim shine jahluhu wa hawahu jahilcinsa da san zuciyarsa da san duniyarsa wala taghurrannakum alhayatud duniya wala yaghurrannakum billahi algharur kada rayuwar duniya ta rude ku kada mai ruɗarwa mai game da sha'anin Allah ya rude ku shine shaytan mala yace wa ata subhanahu bi karimi ubangiji ya kawo lafazin alkarim wa huwa sayyid alkarim kuma shine shugaba al'azim wanda yake mai girma almuta'u wanda ake masa biyayya amma shi bai masa biyayya bai girmama shi ba allazi la yanbaghi liktiraru bihi wala ihmalu haqqihi wanda bai dace a rudu game da sha'aninsa ba bai dace a watsar da haƙƙinsa ba fa wada'a hadha al-mughtar al-gharur fi ghairi mawdi'ihi ko al-ghurur fi ghairi mawdi'ihi wannan rudaddan sai ya sa ruduwarsa ba a mahallinta ba waghtarra biman la yanbaghi liktiraru bihi ya rudu ga wanda bai kamata a rudu game da shi ba sauraka wannan ita ma wata wata gurguwar fahimta ce da wasu suke yi na wasu ayoyin alkur'ani su sa su ba a mahallinsu ba saboda haka sai su yi ta fantamawa cikin tsaban Allah ko kuma wasu rubabbun malamai su ɗaure musu gindi da wannan su rika nuna musu ai wannan ma ayoyi ne waɗanda suke nuna cewa ka sha kuruminka babu abin da zai biyo baya da aka ci gaba da abin da kake yi kakka fasa mala ce wa kak ba ba'dihim bi qawlihi ta'ala fi an-nari <clears throat> wa ba ba'dihim bi qawlihi ta'ala fi an-nar <clears throat> la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa qawlihi uiddat lil kafirin ولم يدري هذا المكتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مقصوصة من جملة دركات جهنم ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال لا يصلها إلا الأشقى ولا يلزم من عدم سليها عدم دخولها فإن السلي أخص من الدخول ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ثم إن هذا المبتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها ما لا يتي وكاكترار بعضهم كما كمر وروسو بقوله تعالى في النار da abin da Allah yake faɗa game da sha'anin wuta ci la yaslaha illa al-ashqa babu mai shigarta sai wanda yafi tsiyacewa cewa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata kuma ya juya baya wa qawlihi ta'ala da fadarsa uiddat lil kafirina game da wuta Allah ce an tanade ta domin kafirai sai ce to ai kaga Allah ce la yaslaha illa al ashqa kuma ashqa din nan Allah ya bada sifarsa yace allazi kazzaba wa tawalla ni tunda ban karyata Allah ba ban karyata manzan Allah ba ban ba su baya ba Allah ya ce ba zan shiga wuta ba wannan ita ce hujjar an ce ashqa allazi kazzaba wa tawalla shi kuma ya ga ai musulmi ne shi bai karyata Allah bai karyata manzan Allah ba ya yadda da Allah ya yadda da manzan Allah ya yadda da Qur'ani ya yadda da kaza da kaza da kaza har ma da waliyai duk ya yadda da su saboda haka kaga shi bai karyata ba kuma ita wuta an ce la yaslaha saboda haka kaga kenan shi ba shi cikin wanda za su shiga tunda shi ba al'ashqa bane to kaga wannan rudar kai ne haka nan da inda Allah ya ce uiddat lil kafirina an tanaduta domin kafirai Ta kunnar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da makamashinta mutane ne da duwar watsu kuma an tanade ta domin kafirai ce to kaga Allah ce o iddat lil kafirina ni kuma ba kafiri bane illa iyaka dai ina saban Allah saban Allah ba kafirci bane don haka wuta ba a yi ta danni ba to kaga wannan gurgo fahimta ce da ajiye nasi ba sa ba walam yajri hadha al wannan rudaddan bai san anna qawluhu fa anzartukum naran taladha da Allah ya ce fa anzartukum naran ina ku wata wuta wacce take mai ruruwa huwa linarin makhsusatin huwa linarin makhsusatin min jumlati darakati jahannam anan ana maganar wata wuta ce ta musamman daga tarin wato hawa-hawa na wuta wuta hawa-hawa ce saboda haka akwai wutar da Allah ta'ala zai sa su fir'auna da hamana wa junudahuma su tasu daban irin su abu jahal irin su ubay ibn khalaf al-walid ibn mughira akwai wuta ta kananan kafirai da basu kai su ba kafirai ne sun mutu kafirci amma ba su yi sharrin da waɗancan suka yi ba su ma suna tasu wutar akwai ta munafikai ta ma can ƙasa take innal munafiqina fi darkil asfali minan nar suna can can can ƙasa saboda haka annaru da rakat a nan ubangiji yana faɗar wata wani mataki ne wani hawa ne daga cikin hawa hawa muta ita yake bayani ba wai yana nufin wutar jahannama gaba ɗaya ba bare ka ce ba za ka shiga ba don haka ubangiji yana maganar wata wuta ce da aka yi dan kafirai amma akwai wutar da za a sa waɗanda suke su ko masu ma'asi walau karar jami'a jahannam da ana maganar jahannama ne gaba ɗaya fa huwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha to da an ce ana nufin jahannama gaba daya nan Allah ba cewa la ha illa al-ashqa ba cewa la yaslaha wa la yalzamu min adami saliha adam dukhuliha dan an ce ba za ka sa ba za ka shiga la yaslaha ba yana nufin la ha ba domin as-saliyu akhassu min ad-dukhul ad-dukhulu a'ammu minhu shiga wannan za a iya shiga amma ba lalle a kai ga salyu ba salyu shine ad-dukhulu ma al a shiga a dawwama shi ake nufi da asali mutum ya shiga ciki a bai da shi makamashin wutar kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ya zama makamashin wuta da sanda fatarsa ta ta zagwanye ta ta kone ubangiji ya canza masa da wata fatar sabuwa haka ubangiji ta masa ta masa haka ba ranar ba ranar tsayawa wannan shi shine asaliyu to shi aka Allah ya ce ba wanda zai shiga irin wannan shigar ta har abada sai wanda yake al'ashka allazi kazzaba wa tawalla kaga ya nuna kenan akwai wanda zai shiga ba irin wannan shigar ba haka ne saboda haka kaga ayar ko da a ce tana nufin jihar nama jahannama din ake magana ba wani mataki na jihar nama ba to ba ta kore mai laifi ya shiga wuta shi yasa yace fa inna saliya akhassu min ad-dukhul domin a saliyu shiga a dawwama daban take bata kai shiga ba ba tare da dawwama ba kalmar dukul tana nufin shiga shiga ce za a iya shiga a dawwama za a kuma iya shiga ba a dawwama ba amma a saliyu la yaslaha shiga ne tare da dawwama wa nafiyul akhass la yastalzimu nafiyal a'am kore al-akhas a kore abin da ya fi keɓanta baya nufin kore abin da yake al'am ya fi gamewa shine kore saliyu baya baya kore dukhul domin as-saliyu akhas wa dukhulu a'ammu wannan shine abin da ibn al-qayyim yake faɗa ya faɗi hujja guda biyu ta farko ayar tana magana ne akan wani nau'i na wuta wani nau'i na wuta ba kowace wuta ba abinda zai nuna maka haka a cikin suratul a'la ubangiji yana cewa zakir inna fa'atiz zikra Zakaru man yakhsha wa tajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra kaga ashe akwai annar wacce take sugura tunda akwai kubra to ba a af'alut tafdil ba zuwa sai in a wani abu irin sa sai dai bai kai shi ba ubangiji yace wa sayujannabu fa dhakkir inna fa'ati dhikra Zakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra wanda zai shiga wuta mafi girman kaga al-ashqa alladhi yasla an al-kubra nan ma kuma la yaslaha illa al-ashqa kaga al-kubra din kenan an gane ko ashe kaga bai hana Allah ya sa wanda ba kafiri ba a sa shi wutar amma ba ta kai ta wancan ba an fahimta saboda ka kaga ayar ba tana kore al'usatu la yadkhuluna an-nar ba bare har mutum ya ce to aya ta nuna mu masu laifi ba mu ba shiga wuta ayar ba ta nuna haka ba abinda zai ƙara nuna maka cewa ana magana akan wutar kafirai Allah sai ya ci gaba da cewa la yasla illa al-ashqa wa sayujannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya thumma la yamutu fiha wa la yahya ba zai mutu ba ba zai yi rai ba wato ba zai mutu ba ba zai yi rayuwa ba kuma <clears throat> irin da yadda lafiyayyu suke samun rayuwa amma waɗanda suke al'usat wannan ayat tana maganar kafirai waɗanda suka shiga wuta da kafircinsu amma waɗanda suke masu zunubi masu laifuffuka musulmi ne wanda sun kaɗaita Allah amma kuma sun yi laifuffuka su za su mutu wannan la mutu fiya wa la haya ana maganar waɗanda suke kafirai amma muminai waɗanda suka shiga wuta saboda saɓansu su za su mutu hadisi ƙarar ya nuna wannan a cikin sayul bukhari hadisi abu sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa amma ahlun nari alladhina hum ahluha fa innahum la yamutun la yahyawna wa la yamutun amma ahlun nari amma yan wuta alladhina hum ahluha waɗanda sune ‘ya'yanta na haƙiƙa la yamu fa innahum la yamutuna la wa la yamutun to su ba za su rayu ba su mutu ba sai ya ce walakin unasun narun asabatuhum narun bi dhunubihim aw qala bi hum. fa amatahum imatatan thumma yukhrajuna fayubassuna fi nahri hayati wa yuqalu li ahli aljanna afidu alaihim min nahril janna fayumbatuna kama tambutu alhabbati fi fi kama tambutu alhabbati fi fi fi fi fi habib sayl annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutanen da suke wasu mutane daban waɗanda su kuma Allah ta'ala ya sa su wuta ko wuta ta same su saboda zunubinsu ko saboda kurakuransu na ganganci wuta ta same su to waɗannan fayumituhum imatatan aw amatahum imatatan ubangiji zai kashe su kaga ashe kenan la yamutu fiha wa la yahya wannan ba wannan yan yan wuta ke nufi na hakika waɗanda suke bakinta ne kawai sun yi laifi ne aka kona su da wuta to waɗannan ubangiji zai kashe su za su ƙone har sai sun zama kamar gawayi sai a fito da su a sa su ƙorama ta rayuwa a ce da 'yan aljanna ku sako musu ruwa fayufidu alaihim aljanna sai su sai sako musu ruwa suka sako musu ruwa sai su sake tsirowa su dawo lafiyayyu su tsiro kamar yadda tsiron da ya bi wato ruwa ya bi ta kansa irin tsiron da ruwan da yake tahowa bayan an abin nan korama ta cika ruwan da yake tafiya a kas ya bi ta kan ya bi ta guri kuma za ga abin nan tsirrai sun fito to haka su ma za su fito to kaga a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan ayar tana magana ne akan waɗanda suke kafirai wanda suka mutu babu tauhidi amma da suka mutu da tauhidi su za su mutu a cikin wuta Wuta za ta cinye su kamar yadda zo na hadisi ya nuna illa mawadi a sujud sai mahallin sujada nan ne kawai za ta bari sannan sai a fidda su bayan sun gama cinyewa sun zama sun zama kamar gawayi sai a tsoma su a cikin naharul hayat sai su sake tsorowa su dawo lafiyayyu su dawo mutane lafiyayyu Allah ya sa su aljanna cikin aljanna ma har za a rika kiransu jahannamiyuna wato ‘yan jahannama a da to saboda haka kaga ayar ba ta kore sannan kuma har ila wasu malamai suna cewa suratul a'la suratul a'la ko suratul laili waɗannan dukkaninsu ayoyi ne a surori ne makkiyar sau da suka sauka a makka a makka mutane biyu kawai suka rabu al'umma biyu ta rabu kawai a makka daga wanda yake mumini mai da'a ga Allah sai kafiri mai yakar musulunci babu babu wasu fujjar fasikai babu wasu munafikai an gane a rayuwar maka kafin a yi hijira farkon kira zuwa ga musulunci kun taɓa jin an ce ga wani an zo da shi ko ya sha giya ko ya abin nan ana nema a yi masa hukunci domin lokacin ma hukunce hukunce ma duk ba sauka ba tauhidi ake nema daga wanda ya miƙa wuya ya bada tauhidi sai wanda ya ce bai yadda ba saboda haka babu wasu fasikai babu wasu fajirai a rayuwar sahabbai a makka daga kafirai sai muminai saboda haka ayoyin da suka sauka a lokacin kamar irin wannan ayar za su iya maganar waɗannan fariƙai ne ne guda biyu wasa yujannabu hal atqa fa'azartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa kaga a lokacin daga al-ashqa sai al babu wani na uku sabanin a Madina saboda ayoyin suna magana akan hala ta musulmi yayin da suke makka daga mumini sai wanda yake ba mumini ba kaga wani kuma daga baya ya zo ya ce shi ya fahimci cewa ayoyin suna maganar babu wanda zai shiga babu wanda zai shiga wuta sai kafiri kaga wannan yayi gurgun fahimta ba daidai ya fahimta ba sannan mala yace summa inna hadha al-muktar law ta'ammala al-aya allati ba'daha la alima annahu ghayru dakhilin fiha da zai dubi ayar da take gaban wannan la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla sai yace wa sayujannabuha al-atqa to shi wannan mai saban Allah atqa ne Allah ce za a nesantar da da mafi tsoron Allah kuma daga wutar kaga ashe shi ba zai shiga cikin kuma wanda za a tsirar ba to da ya kula da haka da ya fahimci cewa shi ba zai shi bai shigo ayar ba fala yakunu madmunan lahu an yujannabaha babu lamince masa cewa za a za a nesantar da shi Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ta alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu ikon aiki da abinda muka fahimta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, wanda yace <clears throat> don Allah ah, na karanta a cikin littafin al-azkar an ce mujahid yana sauke alkur'ani tsakanin magarba zuwa isha'i <clears throat> ya ingancin wannan yake in ya inganta yaya ya yake to ban ga kana karshen mai rubuta ba ya yake sauka to a gaskiya wannan irin waɗannan asar ɗin da yawan su su inganta ba kuma a ce in dai da irin wannan sigar ne ba ingantattu ba ne domin a hankalce ba zai yiwu ba a sauki alkura tsakanin magarba da isha'i ana ma ja a tsawon dare guda tun daga bayan isha'i mutum ya fara kiyamun laili zuwa asuba akwai ja a nan ma ba a sallama ba bare kuma a ce tsakanin magarba da isha'i tsawon lokacin da ke tsakanin magarba da isha'i bai fi awa ɗaya ba ce awa ɗaya ya sauke alkur'ani wannan ba gaskiya ba ne ba ma zai yiwu ba a cikin akwai akwai a cikin wasu karatuttuka na ban iya tuna a cikin dai tafsiri ne akwai inda na yi bayanin a wannan har ma da lissafin ayoyin da abin da za ka iya karanta a kwata da suratul a shahid dai wannan ba gaskiya ba ne gaskiya ba zai yiwu ba don haka ka ce ma ya yake saukar ni ma ba zan iya gaya maka ba <laughs> ba sani ba sai wannan da yake cewa ina son ƙarin bayani akan waɗannan hadisan an aishata radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-hammamu haramun ala nisa'i ummati wato daga Aisha Allah ƙara mata yarda ta ce naji ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hammam al-hammam shine gidan wanka ya haramta ga matan al'umma ta rawahu al-hakimu sai an jabir radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al-hammama illa bi fala yadkhulu al-hammama illa bi mi'zarin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu fala yadkhulu halilatahu al-hammam wato shi kuma hadisin nabi yace wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya shiga gidan wanka sai da dan gauto haka a daure da shi sannan wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya shigar da matarsa gidan wanka wannan duk hadisan ba su inganta ba hadisai da suke a lokacin ma annabi ba a alhammam ba su da alhammam ma a wancan lokacin alhammam daga baya aka same su cikin kasashen musulmi hadara ce ta mutanen farisa cakuduwa da su a irin iraki su suka kawo wannan mutum yakan yi gidan wanka ana shiga a yi wanka a biya shi kamar yadda dai kuka sani har yanzu ana irin wannan gidajen wanka in kana bukatar wanka sai ka shiga ka yi wanka ka sallami mai gidan wannan daga baya ya faru a farkon can farkon musulunci laraba ba san wannan ba in ga kula hatta ko da hadisin aisha hadisul if hadisatul ifki za ga a ciki tana maganar ta fita biyan bukatar ta ba ma wanka ba biyan bukatar sai ma ta fita yake cewa a lokacin ma a gidaje mu ba ma yin ba man daki bare har a zo a yi na na haya ƙorar waɗannan hadisan ba wasu inganta ba wannan kuma yana cewa a mutum ne yake da olsa baya iya azumi har tsawon shekara takwas amma yana ba da mudu to yanzu ya samu sauki yana iya yin azumin ramadan idan azumin yarban ya zo sai dai yana jin olsa ɗin, to ya maganar azumin baya sai ya rama shi abin da ya riga ya wuce ya wuce lokacin da ba zai iya ba kuma baya tsammanin ma zai samu saukin Allah ya ce wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin to yayi wannan ciyarwar kuma ba za a zo a ce dan ya samu saukin da bai zata ma zai same shi ba ya same shi to ba zai kuma to shikenan sai ka dawo duk wannan ciyarwar da kai ta baya ta zube sai ka sake biyan wannan azumin a'a haka ba sai sake azumi ba in dai kuma zai iya yi to ya azumi wa anta sumu خير لكم in كنتم تعلمون wannan kuma ni ce an yi min tiyata a asibiti sai ya kasance an yi min allurar barci har kwana biyu ban san inda nake ba to ya zan rama sallolin da ban yi ba idan allurar barci ce akwai bambanci tsakanin allurar da ake gurɓata wa mutum abin ɗinsa ya fita ma daga hayyacinsa idan mutum an masa allurar fita daga hayyaci wanda na san yawanci wanda yau tiyata ita ake masa ba wai kawai bacci ba ta bacci ai sai ya tashi to in dai har hankali abin nan har mutum ya fita daga hayyacinsa to duk abin da yake na shari'a ya sauka da kansa sai lokacin da ya da hayyacinsa da ya da hayyacinsa to daga lokacin kuma za a ci gaba da lissafin abubuwan shari'a sun dawo kansa amma in ya fita daga hayyacinsa to an ɗauke masa alkalami amma mai bacci shi ba an ɗauke masa alƙalamin kama shi da abin da ya bari da bacci amma zai rama saboda haka allurar ba da tsammani ta bacci ce su likitoci su za su tantance irin allurar in sun ce bacci ne kawai to mai bacci in ya farka yana rama sallolin da ya wuce amma in sun ce ba ta bacci ba ce muhaddir ne wanda yake tafiyar da hankalin mutum gaba to kaga wannan ba babu maganar ramuwa haka ki tambayi likitocin ki ji wace irin allura ce suka miki sai wannan shi kuma da ya ce menene asalin yakin jamal tsakanin aisha da sayidna aliyu wannan babbar tambaya doguwar tambaya ce ba karama ba ce tarihi ne kuma wannan majalisin karatu ya biyo lokaci ta kai mun yi bayaninsa haka nake tsammani ko mun yi magana a wasiyatul kubra eh, abin nan idan kana kana jin ansar sai ka nemi wasiyatul kubra karatun alwasiyatul kubra ka bi shi daga farko har zaka je gurin da aka yi bayanin yakin jamal to kaji ma wani zakakuri ya ce maka na talatin da da ka kyale shi kawai ya faro daga farko kamar shi ya faro daga farko haya kai wancan in ka gaya masa in rago ne sai ya ji ya wannan shi kenan sai ya zaɓi sannan sai ya kawo wani hadisi an karimata binta hammam qalat li aisha mata taqulina ummul mu'minina fil hinna faqalat kana habibi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu launuhu wa yakrahu rihahu falaysa yuhramu alaykunna bayna inda kulli haida wannan hadisin ba san ingancin tsaya ba in magana fiqihun sa ba kamar ba a sai inganta ake maganar ake sai ita kuma da take tambaya ko take neman shawara da addu'a take cewa tana da wani saurayi wanda zai aure ta dan ahlus sunna da take so amma mahaifinta sun ce mahaifanta sun ce ba su yarda ba sun ki yarda su ta aure shi a ta lallashe su ta lallashe su yi hakuri amma sun ki yarda har ta kai yanzu shi saurayin dai ya fara fitar da rai game da take nunawa ya ce shi fa zai aurensa to ita kuma ta ce shi take so za ah, ka take neman shawara menene mafita ga wannan al'amari amma sai ta ƙara bayani da ƙarshe sai ta ce amma su iyayen nawa 'yan shi'a ne to ka ji bakin zaren eh. to kaga ka kaddara kamar kai ne dan shi'a zo gidanka yana neman yarka da aure to haka shi ba fa dan shi'a fa babu babbanci saboda wanda ya dilmiya cikin wannan kazantar yana ganin abin da yake daidai ne saboda haka yana ganin duk wanda ba haka ba to bakin ahlul baiti ne shi soyin ahlul baiti ne kuma ballantana ma ahlus sunna san inda kuma abin zai kara kazancewa kenan ba wai kawai ma wani daga gari ba haka kawai wani wani shagirigiri a'a ahlus sunna <laughs> to kaga abu dole ya kara abin nan to kuma daga ita tambayar ya nuna ita ya ahalus sunna ce ita ahalus sunna ce tunda ba yar ahalus sunna ba ba za ta nace wa ahalus sunna ba kuma har ta rubuto tana neman yan uwanta ahalus sunna su taya ta da addu'a ta samu mafita babu shakka kina cikin ah, tsaka mai wuya ah, tunda ke yanzu a ƙashin iyayenki suke ba yadda za ki a ki tirsasa su musamman sha'ani na aƙida sha'ani na aƙida wataƙila da wani abu ne da bai kai haka ba za a su iya saki amma sha'anin aƙida to abu ne mai wahala inda ba Allah ne ya shirye su ba wanda kuma wa ma zalika alallahi Allah bi aziz abu ne mai sauki rana tsaka bai na ashiyatin wa duhaha ya gare ashe kawai da shirme yake yi gane aikin banza yake su kulle ne kawai ake masa ba gaskiya ba ya saki ya dawo sunna abu ne mai sauki addu'a da zamu ta yi mata su kenan su ma Allah shirye su ya ganar da su su gane abin da suke ciki kazanta ce su bari su dawo aqida ta musulunci aqida ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama a ke kuma a ci gaba da yi miki addu'a Allah ta'ala ya baki mafita ya baki mafita ki samu ku kutar da kanki daga wannan kangin babu shakka ba za mu taɓa ba da shawarar cewa ki yadda da wani wanda yake ɗauke da wannan guguwar aƙidar ya aure ki ba Tunda su sun ce ba za su aura miki sunna ba to ke ma kina da haƙƙin wanda za ki aura saboda haka ki dage ki nace in har Allah ta'ala bai kaddara wannan shi da mijinki ba kada ki fitar da rai Allah ya kawo miki wani ko ya yi shiga burtu ya zo ya aure ki eh akwai wanda zai iya shiga burtun sai a yi eh? saboda haka ke tsaya akan akan manufarki kada ki yadda ki auri wani wanda yake da gurbatacciyar akida ko da ko sun ki yadda su aura miki wani wanda suka gano sunna ne ko da kuwa sun ƙi yadda su aura miki wani gara ke a wani can ɗan saman wanda addinin ma baya gabansa shoshi zai kyale ki saboda yancin ɗan adam ki addini <laughs> saboda human right ko saboda human right zai kyale ki addini shi kuma can abin da zai yi ho alai amma wannan in kika aure shi to da ke da 'ya'yan da zuriya da zaki haifa da shi sai kuma wani ikon Allah saboda haka ci gaba da yi mata addu'a Allah ya ta mafita Allah ya ta mafita Allah ya ta mafita su kuma iyayenta Allah ya shirye su Allah ya ganar da su Allah ya sa su gane su fahimci abin da suke kai munar aƙida ce su dawo aƙida ta musulmi ta sunna su aurar da yarsu ga ahlus sunna wanda zai rike ta bisa amana bisa kalmar Allah sai wanda shi kuma yake magana akan yake cewa ka rubuta littafi da larabci game da rayuwar marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam in haka ne to ya za a yi ya za a yi mu samu mu saya to ai an dade ana ana ana sayar da shi in babu anan na san watakila masu kali tafai anan za su kawo shi in babu anan in ka je Kano kasuwar kurmi ka ce littafin ayyami za ka same shi akwai shi a kasuwa da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in